أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيوه آه. شاء ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi ta dubu da dari hudu talatin wanda ya daidai da shida ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da tara za mu tashi darasin mu na arba'in da takwas a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi aya ta dari biyu da hamsin da bakwai eh, ta dari biyu da hamsin da takwas a cikin suratul baqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه قال إبراهيم الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله مدوكاكين سركي a cikin wannan ayar ya bayyana mana a sunnarsa dangane da waɗanda suka kasance wato ba sa sallama ma Allah maɗaukakin sarki suna musu da ayoyin Allah suna jayayya da karya domin su bice hasken gaskiya cewa sunar Allah baya shiryar da su kuma yana sallaka shaidanu a kansu ya kyale shaidanu su fitar da su daga cikin haske ya zuwa ga dufai kamar yadda Allah ta'ala ya ce والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات su wanda suka kafirta waliyansu su ne tsagot da suke fitar da su daga cikin haske zuwa ga dufai to wannan sunna ta Allah shine Allah ya bayyana mana ita a kissa da ta faru tsakanin imamul muwahhidin shugaban masu tauhidi annabi ibrahim wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah maɗaukakin sarki ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai su riko da millarsa da addininsa Allah ya mana kisar wannan hikaya ta musu da ya faru tsakanin annabi ibrahim da wani sarkin wannan zamani na garin da yake ciki musa annabi ibrahim kamar yadda tarihi ya nuna ya rayu a wato kasar iraq yanzu gari da ake ce ma'ur a arewacin iraq shine a daular babylon allah maɗaukakin sarki ya bamu labarin kisar amma kamar yadda uslubin alkur'ani yake ba tare da ambaton sunan wane ne wannan sarkin da ya jayayya ba domin abin nufi shine a gane wannan sunna ta allah maɗaukakin sarki muminai su fahimce ta ya zama tokan cewar sun a wato samu kyakkyawan zato ga allah kuma sun gaskata allah kuma sun nisanci tafarkin waɗanda suke makafurta allah ta'ala ya ce alam tara ilal ladhi hajja ibrahima fi rabbihi shin labari bai zo maka ba ne ga wannan wanda ya yi musu da annabi ibrahim a cikin sha'anin ubangijinsa hajja ma'anarsa asalin ma'anarsa shine kafa hujja amma a uslubin alkur'ani ana amfani da shi ne akan wanda ya yi musu domin kawar da gaskiya musu na jihud wanda yake shine mafi girman nau'in kafirci bayan gaskiya ta bayyana gare ka ka ɓoye ta ka rinka kawo hujjoji da kake ganin hujjoji ne domin musu saboda ka tabbatar da gaskiya Allah kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya wanda ya fi abin ki a wajen Allah ta'ala shine al-aladul khisam mai tsanani wajen husuma daga cikin tsanani wajen husuma shine kai kai kai musu akan da kai wato kai musu da ƙarya akan kawar da gaskiya shi wannan wanda ya hujja da wanda ya musu da annabi ibrahim an atahu allahul mulk li ajali an atahu allahul saboda allah maɗaukakin sarki ya bashi mulki ne ai wato kafircewarsa ga ni'imar allah da girman kansa shine ya ɗauke shi ya zuwa ga har ya yi musu samuwar allah ga baki ɗaya ai haja ibrahim fi rabbihi yayi musu da annabi ibrahim a cikin samuwar ma Allah yana musu rububiyya to ita ko rububiyya fitra ce take tabbatar da ita eh, sanin Allah larura ne shi yasa Allah ta'ala ya ce annabawa duk sun ce wa mutanen su qul afillahi shak shin akwai shakka a cikin Allah sanin Allah larura ne saboda ka duk wanda ya musu samuwar Allah to wannan shine wanda yake musu da ƙarya domin eh, musu da ƙarya domin ya kawar da gaskiya to wannan mutum wannan sarkin shine namrud kamar yadda malaman tarihi suka bayyana da masu malaman masu fassara alkur'ani ma daga cikin salaf an ruwaito wannan daga an ruwaito wannan daga kaulinsa a masu tafsiri su abdullahi dan abbas da su mujahid da su qatada da sauransu sun ce wannan shine namru ko namrud bidal ko bidal wanda kuma da turanci ake cewa a cikin tafan turanci kamar a cikin tafan bani isra'il wanda aka fasara na tarihin su ake ce ma nimrod da turanci ake ce masa nimrod shi wannan sarki ne a zamanin annabi ibrahim wanda a bisa al'adar sarakuna ya zamanto yana da awar allanta ya yi musu da annabi ibrahim a kan samuwar allah maɗaukakin sarki waɗansu malaman tafsiri na salaf sun ce wannan mujadala musu da yayi da annabi ibrahim ya faru allah ya tsirtar da annabi ibrahim daga wuta bayan annabi ibrahim ya rusa gumaka aka gane aka kama shi aka jefa shi a cikin wuta allah ya mai da wutan nan ta zama tobar da salama. to a lokacin da kuma ya yi musu da shi ne lokacin nan ya zo aka yi wannan mujadala tsakanin annabi tsakaninsa annabi ibrahim da shi na muru allah ya ce an ata allahul mu domin allah ya bashi mulki ne fa yake wannan ɗabi'ar ni'imar allah ka zamanto mai gode mata don haka allah ya ambata akan cewa wannan maimakon ya gode mai ni'imar allah sai ya zamanto ya kafirce mata ya butulce mata da nau'in da ya fi komai muni shine kufrul juhud wal inkar kafircin wato musu da inkari don shine kafircin da ya fi komai muni kafircin da ya fi komai muni shine irin kafircin da mutanen fir'auna suka yi kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu kissan su wa jahadu biha wastaqanatha anfusuhum zulman wa uluwa suka yi musu da ayoyin Allah suka yi inkarin ayoyin Allah wastaqanatha anfusuhum zukatansu suna da yaƙini akan gaskiyar ayoyin Allah cewa wannan daga Allah ne zulman saboda zalunci wa uluwa da takabburanci girman kai to shi ma wannan allah ya bashi mulki saboda haka mulkin nan tabi'arsa ya sanya masa girman kai saboda girman kai ya zama to yana bice haske ya zama zamanto yana musu da gaskiya to dama girma ainihin ma'ana girman kai kenan kaga gaskiya ka take ta ba wai san ka rinka ganin cewa kai abin nan tsaf kake ba ba ta son dauka ta taba ko ta taba motarka ko makamancin wannan ba shine girman kai ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana girman kai shine ka wulakanta mutane ka tozarta su sannan kuma in an ba gaskiya ka ka kauda kai kai musunta kai inkarin gaskiya to wannan maimakon ya zamanto ya gode ma ni'imar Allah da ya bashi mulki saboda mulki na Allah ne maimakon ya gode ma ni'imar Allah da ya bashi mulki ya yarda da shi sai ya zama to yayi mukabala wannan ni'imar da butulci wanda butulcin shine wanda ya fi komai muni butulcin kafirci da musu da ayoyin Allah madaukakin sarki wato kuma yadda Allah ta'ala ne yake cewa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun arzikin da Allah madaukakin sarki ya ba ku kuna sanya ka kuna sanya karyata ayoyin Allah a maimakon gome ma Allah akan ni'imar arziki da ya ba ku hmm. ɗabi'ar wato akan cewa Allah yana ma bayansa ni'ima ta arziki amma maimakon su gode masa su imani da shi kafirai sai suka kare ta ayoyinsa ya zama tukan cewa wato shine ainihin zalunci ba sanya abu a mahallinsa ba domin mahallin ni'ima wajibinta a gode mata to haka dalika rika wannan wannan talikin a wulakantaccen don Allah ya bashi mulki sai musu da ayoyin Allah ya yi su إذ ibrahim wannan shine bayanin musun nasa id wannan badal min haja, wato yayi musu da annabi ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ce a rabbi sarkin ya ce masa waye ubangijinka ya samu annabi ibrahim a cikin mutane a fada ya ce masa to kai da kai wane ne naka ubangijin wane ne ubangijinka annabi ibrahim sai ce rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ubangijina shine wannan wanda yana rayarwa kuma yana kashewa yana rayar shine yake da yana rayarwa da hura rai abu ya zamanto mai rai yana kashewa da ɗauke ran daga jikin mai rai ya to matacce ubangiji na kenan ji annabi ibrahim a ƙara wani shi kuma wannan jabberi wannan sarki sai ya ce ni ma ina rayarwa ina matarwa ina rayarwa ta hanyar yin afuwa ga wanda ya cancanci ya mutu ina kashewa ta hanyar kashe wanda ya zamanto mutuwa ta hau kansa sa a kashe shi saboda haka in ne haka ni ma na rayar na matar wato sai ya ɗauki sababi ya mai da shi makanin musafir wannan mujadala ce wannan mukabara ce ita ake ce ma al-mukabara wato kai in ga gaskiya kuru-kuru kai in karanta tunda ya san cewa annabi ibrahim ba haka yake nufi ba shi yana nufin ubangijinsa shine mai sabbaba rayuwa A shi ne wanda yake bayar da rayuwa yake halittar rayuwa ne, kuma yake yake da ikon ɗauke mutu yake da ikon dauke ta shi ko wannan sai ya ce wato abin da yake faruwa aka ya ce a kawo masa mutum biyu daga cikin yan fursuna duk sun cancanci a kashe su sai ce kai wannan na yafe maka ya ce na rayar da shi kai wannan kuma a zartar da hukuncin kisa a kansa na kashe shi ni ma ina yi ina tasarrufi a cikinsu ƙarar ibrahim annabi ibrahim sai ya ce masa sai ƙari ya zuwa ga hujja wadda za ta rusa maganarsa ga baki ɗaya ya zama tun ba shi da abin faɗa sai intiƙali ya ce fa inna Allah na wajen bai ce rabbi ba don ya ce masa ubangijin nasa shine Allah to Allah ya ti bi shamsi min al shi ne yake zuwa da rana daga gabas fa bi ha al-maghrib dawo da ita sanya ta ta zuwa daga yamma wato idan kana da awarcewa kana ta sarrufi a cikin waɗannan fursunoni tana da ikon tasarrufi a cikinsu to ai mai tasarrufi da na ce ubangiji na yana rayarwa yana matarwa ina nuna maka ne cewa yana tasarrufi a cikin mulki baki ɗaya daga cikin mulkin nasa shine wanda kake gani da wanda baka gani ga wanda kake gani nan bayyananne rana yana da ta iko a kanta kuma cikin ikonta ya ikonsa gudanar da ita a bisa wannan tsarin canza nasa tsarin in kace in kana musulsa fa buhitan ladhi kafiri sai ya dimauce ko kamar yadda sakwatawa suke suka ce kafiri sai ya kwata kyas sai ya kwata kyas ya rasa abun fada shi ne a fa kana cewa asalin larabawa suna cewa ba hattuhu fa na gaya masa maganar da ta kurmanzar da shi da ta mayar da shi daidai kasa cewa komai saboda imaucewa shi yasa aka kira wato sharri imanci da za a yi mutum aka kira shi buktan don saboda idan ka ji shi an yi maka sai ka imauce abinda baka taba tsammanin an yi ba baka san komai a kansa ba a ce kayi to sai ya sanya ka ka zamanto mahut ka imauce yaushe aka yi wannan haka dan haka laraba suka kira shi buktan to abin da ya faru da wannan makafarci kenan da aka gaya masa hujja wanda take ta tabbatar da gajiyawarsa ta rusa dukkan abin da yake ganin ya dogara a kai ta bayyana karyarsa sai ya zama to ya yi mauci ya rasa abin faɗa wallahu la yahdi al-qawma Allah baya shirye da azzalimai ba zai shirye da su zuwa ga hujja ba ba zai ba su gungumin hujja ba waɗanda za su zama to kan su ga kan cewa kamar suna da wata madogara suna da wata matabbata wanda har zai zama to kan cewa mutane sun lura da sha'aninsu shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ladina yuhajjuna fillah من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وأن سكي مسو أتكين شأن الله أتكين ساموس إيمان بشي من بعد ما استجيب له bayan an riga an yi imani da Allah an amsa masa Allah ya ce hujjatuhum ba hujjar da suke kawowa ruguzazza addahab shine sansi kasan abinda aka ce santsi ba shi ba zai samu matabbaci ba a wajen wato hujjar tasu ba za ta taɓa samun matabbata ba a zama take a ƙasa take wa alaihim gabaru kuma bayan wannan fushin Allah ya tabbata a kansu shi za ka ga alamar fushin Allah a kansu babu wani hasken rahama tare da su babu wani hasken annuri tare da su babu wani soyayya a cikin zukatan mutane dangane da su babu wani abu wanda yake zai nuna ana yi musu wata rahama ana wani jin kansu domin Allah madaukakin sarki ya rubuta musu fushinsa a kansu wannan fushin sai ya bayyana hatta a cikin zukatan bayan Allah wala kuma azabun shadi kuma azaba mai tsanani mai tabbata ce a gare su to wannan ita ce sunnar Allah ga duk wanda ya zamanto yana musu da ayoyin Allah abin da yakan sa ake kuma nan ayar ta namrud da kuma abinda daga baya fir'auna da mutanensa suka zo suka yi ya nuna mana tafarkin masarauta masu sarauta tafarki ɗaya ne wanda ya kamata wato duk wanda Allah ya bashi mulki ya ji tsoron Allah mulki yana kai mutum ya zuwa ga musu da ayoyin Allah yana kai mutum ya zuwa ga kafirci yana kai mutum ya zuwa ga kafirci domin dai wannan gashi Allah ya ce an atahu Allahu mulk dan Allah ya bashi mulki ko mutanen fir'aun yace yace wajahadu biha wa saytanata anfusuhum zulman wa uwa zulman wa uwa zalunci da kuma girman kai girman kai shine yake sanya mutum ya zama kan cewar yana inkarin gaskiya bayan ta bayyana a gare shi don haka duk wanda allah maɗaukakin sarki ya bashi mulki ya zama kuma kan cewa ya yi tawalu ga gaskiya ya tawalu ga gaskiya to wannan hakika ya cancanta a daga masa tuta shi yasa manzon allah sallallahu alaihi wasallam farkon wanda ya faɗa za su kasance a cikin inuwar al'arshi ranar alkiyama ya ce al'imamul adi. sarki wanda allah ya bashi sarauta kuma ya bashi adalci zai zama cikin inuwa al'arshi don ba kowa ne yake iya wannan ba sunan sarakuna shine wato su hau ya zama tokan cewa sun fi karfin kowa hatta gaskiyar ma sun fi ta sai wanda Allah madaukakin sarki so shi da rahama ya zama to ya miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki to shine wanda kuwa in har ne haka to Allah sai ya masa wannan sakayya ta cewa ya sashi a cikin keɓantattun bayi waɗanda jinsi bakwai ne kadai ranar alkiyama da za su kasance a cikin inuwa a arshi shi na farko a su to sunnar allah ta riga ta gudana da cewa duk wanda ya yi jayayya da ayoyin allah domin ya domin bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya ce zai kawo hujjoji domin ya rusa gaskiya to allah madaukakin sarki ba zai shirya da shi ba ba zai samu abin da yake so ba ba abin da zai tsaya a cikin maganarsa shi yasa za ka ga duk waɗanda suka rinka suke rubutu akan wanda ake ce musu agnostics wato wanda suke inkarin samuwar allah da baki daya duk tababbo ne za ka samu gauya wani su zai wani littafi face an samu wanda zai zo ya kace-kace da abin da ya faɗa daga cikin bani jildihim daga cikin jinsinsu na kafiran wanda za su kace-kace da su to wannan yana daga cikin sunar allah maɗaukakin sarki cewa azzalumai wanda suka yi zalunci kawo kansu da wannan mummunan zalunci shine na butulce wa ni'imar Allah da nau'in da ya fi komai nuni na wato inkarin gaskiya da kafirci na jihud kafirci na musun Allah da musun gaskiyar da musun gaskiya wadda take bayyananna to wannan sunar Allah maɗaukakin sarki ta tabbata kan cewa Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa shiryar da su ba kuma wannan ayar sai ta zamanto a matsayin abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ne a waccan ayar Allahu waliyul ladina amanu Allah mai taimakon waɗanda suka yi imani ne majibincin su ne da shi yadda Allah ya taimaki annabi Ibrahim ya jibinci lamarinsa yayin da shi a bakafir eh, yayin da shi kafiri yake takama da mulki sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi ya zama kan cewa kasashe eh, sa ta ruguje ya zama domin babu abin da ya fi muni irin Allah madaukaki irin wato wanda yake gani ya iya yana da iko a bayyana gajiyawarsa babu gajiyawa da tafi bayyana irin al irin fahumitan ladhi ba mutum ya kwata kes ya rasa abin da zai faɗa domin wannan ne ya nuna ainihin gajiyawarsa da aji ɗinsa saura haka ina sauran kuma wani karfi na mulki to wannan ayar ta nuna kan cewa Allah yana taimakon Allah waliyin Allah waliyin mu'minai ne su ka kafirai waliyin su shine shaitan yana fitar da su su ne kawagi suke fitar da su daga duhu daga haske ya zuwa ga dukkan iri-iri kuma wannan ya nuna kan cewar a ma'anar wannan wato allah yana kyale shekaru a kan kafirai domin zaɗa kutsa su cikin bata su zaɗa nisantar da su daga gaskiya domin duk abin daga allah ne su shaidanu ba za ba su da sultani akan wani sai akan wanda allah maɗaukakin sarki ya ba su iko alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin fa uzuhum asa Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin baka gani bane cewa mun saki shaytanu akan kafirai suna wato iza su a cikin kafirci izawa sa su nutse a cikin kafirci da dukkan abu wanda yake ba na gaskiya ba na'am أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشطها ثم نكسوها لحما أعمى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نعم الله تعالى يتي أو الذي مر على قرية ko kuma labari bai zo maka ba ne na wanda yake ya wuce ta wata alkarya ba an bace wace alkarya ba a cikin alƙur'ani domin abin da ake so shine ka tattara hankalinka ka ji menene sakon misali ba bincike kan wace alkarya ce yaushe ake wannan da sauransu ba tare da cewa malaman tafsiri sun kutsa cikin wannan sun bayyana tun daga cikin na an ruwaito cewa baitul maqdis ce an ruwaito kuma cewa shi wanda wannan iza ta faru a gare shi waɗansu an ruwaito daga sayyidina ali cewa uzairu ne daga ibn abbas kuma aka ruwaito kan cewa armiya ne waɗansu kuma suka ce a ezekiel ne saboda wani mafarki da ya yi kamar yadda ya zo a cikin bible a waɗansu malaman tafsiri sun tafiya zuwa ga wannan domin duwana daga cikin labarun banu isra'ila hmm, sa daga cikin labarukan banu israi allah maɗaukakin sarki bai bayyana kowa ne ba almuhim shine abin da ke cikin wannan kissar na aya na abin izina wanda zai karfafa imanin muminai da bayyana musu balo cewa abinda allah maɗaukakin sarki ya faɗe shi na ƙa'ida ya ce allahu Waliyu ladina amanu to ya aiwatar da wannan a cikin tarihi sunnar allah ce cewa allah waliyin waɗanda suka imani yana daga cikin wannan walici ɗin kamar yadda ya ma annabi ibrahim ko kuma yadda ya yi ma shi wannan bawa nasa ya nuna ya fitar da shi daga cikin dubbai ya zuwa ga haske wato ya sanya shi a hanyar da zai zara ƙara samun yaƙini da Allah maɗaukakin sarki Allah ce ko baka ko labari bai zo maka ba na wannan wanda ya wuce ta wata alƙarya wa hiya qawiyatun ala urushiha alhali tana wato ta a akan wato rufa rufinta ma'ana ta rubuje ta to kango domin wa hiya ta wahi wa hiya ba ta riga ta faɗi ala urushiha ai ala suqufiha samanta rufin wato kamar ka ce wato gininnukan alƙaryar duk sun rushe ta zama to kango ya zo ya wuce ta wannan alƙaryar ya ganta a wannan halin qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha anna ai kaifa ta yaya Allah zai rayar da wannan alƙaryar bayan mutuwarta wato bayan ta zamanto haka fako rididdigagga to yana mamakin kudurar Allah yana mamaki da yake sa shi girmama ni'imar Allah girmama kudurar Allah yanzu wannan kasar Allah zai rayar da ita bayan mutuwarta bayan abin da ya faru a gare ta wannan ba inkari yake ba bal ta'ajjubi yake da kudurar Allah dan haka ne ma Allah madaukakin sarki a cikin sunnarsa tare da muminai na kasancewa shi su ne sai ya kai sai ya Allah madaukakin sarki ya masa sakayya akan ganin kudurar Allah da ya yi ya tayar da shi daga ilimi wanda yake ba na yaƙini ba ya zuwa ga ilimi wanda yake na yaƙini shine Allah ya nuna masa mushahadatar yadda Allah yake rayar da matattu bayan mutuwarsu Allah ya ce fa amatahu Allah mi'ata am sai Allah ya kashe shi mi'ata amin ya sanya shi ya mutu shekara 100 albasa mi'ata am ya kyare shi a cikin halin mutuwar har shekara 100 kuma ba'atha sannan Allah ya rayar da shi domin Allah ya nuna masa ya yake rayarwa bayan an mutu sannan Allah ya rayar da shi tun ba Allah ya rayar da shi qal sai Allah ta'ala ya ce masa kam labift mudda nawa ka zauna a cikin wannan abin da cikin wannan muddar daga lokacin da ka kwanta zuwa yanzu muddar nawa ce wanda ya nuna kan cewa wannan kowa wani abin ya faru a gare shi annabi tunda Allah ya yi mukhafaba da shi wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya saboda haka annabi ne daga cikin annabawan Allah tunda wahayi ya zo ya zuwa gare shi amma ba ayyana wane ne daga cikin annabawan Allah alam alqur'ani bai bayyana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba sahabbai da suka bayyana a cikin maganganunsu su ma sun yi nemin ba da ahalin kitab la musaddiq wala nukaddib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa to amma ruwa alkur'ani ya tabbatar mana da cewa shi annabin allah ne tunda allah madaukakin sarki ya yi magana da shi kama da bitu yawan an ba yau ya ce zaman da na yi muddar wuni ɗaya ce ko sashen wuni domin allah madaukakin sarki ya sa mutuwar ta zo masa ne a farkon rana sannan lokacin da ya tashi rana ta kusan faduwa saboda haka da ya ga wannan sai ce a watakila wunin ne ga baki ɗaya ne bacci ko kuma ma sashen wuni saboda ya ga ranar ta kusan karewa sai Allah ta'ala ya ce masa bal labithta jami'ata am a a abin da ya faru ka zauna shekara ɗari ne fanzur ila fa'ali yanda Allah yake da kudura ya baka ka zauna shekara ɗari sannan ya tayar da kai zai iya barin abu ya zauna shekara ɗari ko bai canza shi ba ya zama to ya bai sanya shi ya ɓaci ba domin da shi abinda hukuncin al'ada yake nunawa allah zai iya sanya al'ada ta canza ya ce fango ila ba'ami yi tsokaci duba ya zuwa ga abincinka Kai yi dubi zuwa ga abincinka an ce yana ɗauke da inibi da ɓaure a tin wal'inar washe rabu da abin shanka tsiminsa tsimi wanda ake a matse wato ruwan inibi ko kuma ruwan dabino ko ruwan ɓaure da ana yin asir da shi ana yin inibi da shi juice da yake nan in aka ce mana juice mun buga ne wato to shine asir din yana ɗauke da shi Allah ya ce masa duba wannan abincin naka da abin shan naka lam ya sanna, ai kowanne daga cikin su bai yi bauri ba inibin yana nan bai rube ba babban shi ma yana nan bai rube ba abin shan naka tsumin naka yana nan bai yi bauri ba ya zama to ya lalace bayan kuma gashi ya shekara ɗari wato idan al'ada ta gudana cewa waɗannan abubuwa ne wanda yake ba sa kwana ɗaya su wuni ɗaya face sun lalace to amma allah ya kyale shekara ɗari domin ya nuna kan cewa shi hukunci na al'ada ya tabbata ne da izinin allah kamar yadda allah ya yarda sai ya zama to ya canza wannan hukuncin na al'ada kamar yadda yake da ikon abin da ya mutu ya rayar da shi kuma yana da ikon ya kyala abu a cikin halin ni'imar tasa da ni'imar jikinsa ya kima ce ya ƙi zamantowa musu hmm? duk komai da kudura Allah ne to Allah ya nuna masa fanfanzu ila ma'amika wa sharadik lam ya tasanna ai lam ya bai baci ba bai dauri ba wanzu ila himari sannan dubi jakinka wanzu ila himari ah, ka duba abin nan jakinka wanda alaka ayatan linnas domin mu sai wando ila himari ka duba ya zuwa jakinka da ya duba jakin nasa sai gashi jakin nasa ya zamanto kasusuwansa sun zamanto farare fat an san da yadda kashi yake kashi ba fari ba ne amma in ya dade a cikin kasa kasa ta ci shi sai ya koma ya zamanto fari amma asalin kashi ai jaji jaji za ka gan shi yayin da mutum ya mutu in aka buɗe kashinsa za a ga jaji jaji ne amma shekaru a tana sai zama tun farare tak kafin nan kuma a hankali su koma su zama tun ƙasa to yace ce duba ya zuwa ka duba jakin naka sa gashi nan ya gan shi kashin ya zama tun fari fat wanda ja'alaka ayatan linnas Allah ya ce mun yi haka ne don mu sanya ka ka zama aya ga mutane su izina su imani da cewa Allah tambas zai rayar da mutane bayan mutuwarsu sa'ar alkiyama gaskiya ce wanzur ila uh, uh, ayatan linas ka zamanto aya ga mutane akan tashin alkiyama wanzur ila al'ibam ka duba kasusuwan kasusuwan nan al'ibam ai ibamu himari ka duba da zuwa ga kasusuwan jakin naka kaifa shi zuha yaya muke ɗaukaka su suke hauhawar juna da sun zamanto ƙwarangon ɗin ma ba a hauhawar yake ba kusan irin ƙwarangon ɗin yan makaranta da yan jami'a da ake sawa a laboratory ko da ake sawa a laboratory na biology daga an tsaye da mutum ƙwarangon a tsaye kyam haka to shi jakin nasa ƙwarangon ɗin ba a tsaye yake ba duk kasusuwan sun faɗi ƙasa makwamba a abin nan a kan na wani waje hannuwan na wani waje kira kirjin na hakarkarin suna wani waje to allah ce a kaifa wanzur ilal imami kaifa ba, duba kasusuwa yaya muke tayar da su a wata a wannan kira'ar kenan ita ce kira'ar da ta fi kira'ar jumhur kira'ar ibn kafir da na kaifan kaifa nushiruha yaya muke rayar da su thumma idza sha'a anshara yayin da Allah ya so sai ya rayar da shi wato ka duba ka ga yadda muke sanya rai a cikin kasusuwa to shine sai gansu sun kama suna haduwa kowa kowace na komawa makaninta kasusuwan a dantse da na hannu da na kafa da na ka kowa na komawa makaninsa shine shine nushidu hadin min al-nushuz bi ma'ana ar-raf'u wa tarkib yana ɗaukaka suna hauhawa ko yana koma makaminsa sun da su halama sannan mu rufe su da nama bayan ƙasusuwan sun haɗu sun tsaya ya zamanto a ƙwararwar ɗin to sannan kuma nama ya zo ya rinka lullubewa kowace tsokan nama ta koma muhallinta kowace tsokan nama tsokan nama a jiki adadin su yana da yawa ni ba likita ba ne amma likitoci ba abin da yake wahalar da su irin haddace tsokokin nama da kuki kowane a ido din nan nan ido din nan irin tsokokin naman da za a yi maka bayani su ba ɗaya ba ne suna da yawa kowace da irin aikin da take to sai ya ga gashin naman yana zuwa yana hawa sun mana suha falon ma ta bayyana lahu yayin da wannan al'amari ya bayyana a gare shi wannan aya ta bayyana a gare shi qal sai ya ce ala kulli shay'in qadir yanzu ina da ilimi na yaƙini cewa Allah mai iko ne akan komai to wannan yana daga cikin walicin Allah ga mumine yayin da ya zama to cikin cewa mumini ya sallama ma Allah sai fitar da shi daga cikin dufai ya zuwa haske idan yana da wata shakka sai Allah ya masa maganin wannan shakkar tasa inda yana da asalin imani yana da asalin imani kuma bai yi musun Allah ba ya sallama ma Allah idan wani abu ya zo yadda yake sanya masa yake bukatar ƙarin wato yaƙini abin da zai kawar masa da shubha to sai Allah madaukakin sarki ya fita da shi daga cikin duhu zuwa ga hasken yana da asalin imani domin wannan ɗabi'a sunna ce ta Allah cewa Allahu waliyyul ladina amanu wannan shine misali na nawa kenan a cikin suratul baqara na uku na rayar da mutacci wane ne na farko na farko da a cikin baqara din ne yau wannan al-baqara hmm? na albakara baqara kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum kun ta ta'qilun hmm? na biyu ثم أحياهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا فقال لهم الله موتوا a أحياهم Allah ya ce musu mutu sannan ya raye da su wannan dalili biyu akan tabbatar da alba'ar sannan wannan shi dalili na uku shi ma wannan aya ce dama wannan sura ta kunshi waɗannan abubuwa guda hudu waɗansu malamai suna ƙarawa da cewa a labanin isra'il da a kan cewa fa akhadhatu musa'idatu wa hum yanzurun ba ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun cewa wannan shi ma ɗaya daga cikin rayarwa ne bayan mutuwa duk waɗannan kisoshi abubuwa ne waɗanda suke tabbatattu a wajen ahalin kita shi yasa nema ma malamanmu suka damu da bayyana ga wane ne kisar ta faru domin wannan kisar in take a cikin alkur'ani tana cikin littafin ahlul kitab da irin tafsilin da suka bayar tun da su littafi ne na tarihi ba littafi ne da yake bayanin maganganun Allah madaukakin sarki ba suna bayyana tarihin abin da ya faru ga su ne to daga ciki sun ambaci wannan wanda yake wannan kisar saboda a bace mata ke tabbatatta za ta tabbatar ma za ta kara ma muminai yaƙini akan cewa tabbas wato sha'anin ranar lahira gaskiya ne kuma Allah ya bayyana ayoyi ga wanda suka gabata ga shi nan ana ba alkur'ani ne kadai ya faɗa ba ana karantawa a cikin littafin wanda yake an ba su littafi kafin musulmi saboda haka wannan a cikin wannan aya akwai na farko bayanin imani da ranar tashin alkiyama saboda aya ta bayyana saboda wannan aya da ta faru ga wannan annabi wato izina ce wato kamar a matsayin burhani ce yadda wannan annabi ya tashi daga gaskata abinda annabawa suka faɗa ba tare da ya gani da idanunsa ba ya yi imani da zai dama kuma abinda allah yake so kenan ka gaskata zai ba tare da ka yi imani alhali ba ka ga allah ka yi imani da allah alhali ba ka gan shi ba ka yi imani da ranar lahira alhali ba ka je lahira ba ka gano shi ne dama saboda dukkan dalilai sun bayyana gare ka wannan shi ne da zai tabbatar ma da mutum walici daga Allah maɗaukakin sarki domin ba ƙaramin mataki ba ne shi ne yake nuna kan cewa mutum yana nan a cikin fitararsa fitararsa ba ta lalace ba to saboda haka wannan ya nuna kan cewar wannan imani da aka yi da manzanni tare da ba a gani ba to ga aya ga waɗansu wanda yake su sun gani kiri kuma manzanni da suke magaskata ne ba makaryata ba sun bayyana wannan kuma aka gaskata su don haka sai ya zama a matsayin abin da zai kara ma muminai yaƙini da imani akan kan su sannan abu na biyu wannan ayar tana nuna wato shahil ce dalili ne da alama da misali a kan cewa Allah maɗaukakin sarki waliyin muminai Allah maɗaukakin sarki majibincin lamarin muminai ne in ka kasance mumini mai gaskiyar imani tabbas Allah maɗaukakin sarki zai jibinci lamarinka yayin da abubuwa suka sananta a gare ka Allah zai kasance yana tare da kai yayin da wani abu ya dame ka ko na shubuha ko na galawar hara san rai domin ka saba ma Allah in kai riko da Allah maɗaukakin sarki kai tawassuli zuwa gare shi da wannan imanin naka na gaskiya to zaka samu Allah maɗaukakin sarki majibincin lamarin kai waɗanda wannan zai shahid ne da zai daɗa ƙara wa mummune da zai ƙara mana da دا الله sarki da دا mai Allah مدوكاكين sarki cewa abin da Allah ya faɗa na sunnarsa cewa Allah waliyul lagina amanu tabbas haka yake abrar tarihi ya faru a tarihi haka yake kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma zai tabbata har ranar alkiyama Allah zai tabbata shine waliyin mu'mini Allah ya sanya mu a cikin ahar wilayati إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحوي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصوهن إليك ثم جعل على كل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله الله عزيز حكيم الله تعالى يكاو منا wannan kissa ta abin da ya faru tsakaninsa shi Allah maɗaukakin sarki da annabi Ibrahim ya karanta mana ya gaya mana domin mu ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wa annabi Ibrahim ilimi na yaƙini wanda zai intiƙali da shi daga ilmul yaqin ya zuwa ga ainul yaqin ya ga abu mushahadatan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaysa al-khabaru kal muayana labari ba kamar abin da aka gani ne kuru-kuru ba wannan hadisin imam ahmad da ibn ibban suka rawaito shi ibn ibban ya inganta shi allah ita ce shine misali na karshe hujja ta karshe akan rayar a cikin abubuwan da suka zo a cikin suratul baqara wanda zai daɗa ƙara tabbatar da tashin alkiyama da mummune hujja daga cikin ita hujja ta ƙarshe da misali na ƙarshe da aya ta ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka da ta bayyana wato hujjoji na abubuwan da suka faru a cikin wannan rayuwa wanda za su samu mu gaskata da tashin alkiyama shine rayarwa bayan an mutu allah ta'ala ya ce wa ibrahim ka tuna ya rasulallah yayin da annabi ibrahim annabin Allah ya ce rabbi arini fa tuhyi mauta ya ubangiji na arini nuna mun fa tuhyi mauta yaya kake rayar da matattu annabi ibrahim yana musu cewa Allah yana rayar da matattu ne a'a yana so ya gaya yake rayarwa ne kamar ka je ka samu alkali ne wanda yake hukunci ya ce fa tahkum fin nas ya kake hukunci wato ina so in gani yaya kake hukunci da alkur'ani kake yi ko da constitution kake yi ko da me kake yi kana jin shaidodi yaya kake yi ka gani kaifiya su'al ne anil kaifiya baya musu wato Allah madaukakin sarki na rayar da mutum hasha shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nahnu aula bi shakki min ibrahim dan kada ka taba tsammanin cewa annabi ibrahim shakkaye in ka karanta wannan ayar yace mu ne muka fi cancanta mu shakka bisa annabi ibrahim mu kuma mu shakka ba hmm. ko a wanda yake shakka cewa Allah ya raya da wata to kai ba kai shakka ba annabi Ibrahim ya yi shakka shi yasa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan yace nahnu Allah nahnu ahaqqu bi shakki min Ibrahim mu ne muka fi cancanta mu shakka in har Ibrahim annabi Ibrahim ya shakka to mu muka fi cancanta mu shakka saboda annabi Ibrahim bai shakka ya tambayi Allah ne kaifiya domin so yake yi ya ga allah maɗaukaki sarki ya nuna masa rayar da matattu iyanan ƙuruƙuru ya gani hmm? so yake ya gani iyanan ƙara awalan tu'min sai allah ya ce masa to ko baka yi imani ba ne to mun ce annabi ibrahim bai yi shakka ba ya kuma allah ya ce masa annabi ibrahim ko baka yi shakka ba ne eh? Eh? ko baka yi imani ba ne saboda ake nan an fahimta cewa annabi ibrahim shakka yayi shi sa'ar Allah ya ce masa ko baka yi imani ne, wannan domin ya yi istin istinbagin annabi ibrahim ka ji daga bakinsa kan cewar annabi ibrahim shi ba shakka yi ba imanin sananin daren amma ka san kamar ka zo ka cewa mutum wanda yake ɗaukar nauyi an san irin masu ɗaukar nauyi din nan ka zo kace ya za ka ɗauki nauyi kilo ɗari yaya kake iya ɗaukar nauyi kilo ɗari ko baka yadda ba ne ga dai ka tambaye shi ne kai fiya wato ka nuna mu gani sai ce ko baka yadda ba ne a na yadda za ka iya to haka a gani domin saboda akwai wannan ihtimalin da ke cikin tambayar kaifiya sai Allah maɗaukakin sarki ya istinfaqin annabi Ibrahim ya neme shi ya faɗa bin nas don ya kore itimalin waɗanda za su zai ɗauke ya kore wannan itimalin na waɗanda za su yi mummunan zato da annabawa shi yasa Allah sai ce masa awalam tu'min ko baka imani ba qala bala a Allah na yi imani shine ma'anar bala ai na'am Allah ɗaukakin sarki na yi imani ah, قال آمنت من قال فلامنت أي آمنت لا إيمان يا الله ولكن ليطمئن قلبي سيدي نا تنبيا ني نا تنبيك ka كنونا من domin zuciyata ta nutsu saboda mu'ayana domin in samu ƙarin dalilai da ƙarin wanda nuna kan cewar neman ƙarin abin so ne abin so ne shi yasa ne Allah maɗaukakin sarki ya ta umartar mu da at-tadabbur afala yatadabbaruna al-qur'an walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira wannan kwadai ta Allah ne yake nuna mana kan cewa ko da kara samun yaqini dan ba za ku tunanin al-qur'ani ba idan da ba daga wajen Allah yake ba da an samu tufka da warwara tsakanin sa da yawa to ku rinka tunani kuna karanta al-qur'ani domin ku da ƙara ƙara ma kanku hujja akan hujja da hujja akan hujja ku ƙara samun yaqini to gashi annabi ibrahim yana neman allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yaƙi ne ce walakin ya kuma inna kalbi domin zuciya ta nutsu domin yayin da ya ga ilimi na mu'ayana tabbas wannan ya fi dukkan wata hujja wadda da yake da ita zai dada ƙara ma imaninsa karfi domin allah domin allah ya gudanar da al'ada kan cewar labari bai kai karfi wajen hujja wajen tabbatar da abu ba bisa abin da ka gani ƙuru ƙuru to Allah madaukakin sarki ya amsa masa ya ce fahim arba'atan min at-tayr ya ce ɗauki tsuntsaye guda hudu fasurhunna ilai sannan ka tattaro su zuwa gare ka bi qira'ati bam kenan fasurhunna ilayka ay amilhunna ilayka mai ma'ana ya tattaro su zuwa gare shi wato ya tattaro su ya kalle su kowanne ya ga sifofinsa ya ga wannan wani tsuntsu ne wannan wani tsuntsu ne yaya bakinsa yake yaya gasukansa yaya gasun suke ne ya ta'ammalin kowanne daga cikinsu ya ta'ammalin kowanne daga cikinsu kaga yan biology da suke ce ma yara yayin da za ku yi farko abin da za ka yi idan ka yi hypothesis sai ka yi observation sai ka yi experiment sannan ka kai zuwa ga look hmm? kaga ba wai a ɗabi'a ce ta hankali wanda alkur'ani ya zo ya tabbatar mana dan adam hankalinsa Ya shi Allah ya ce ma annabi Ibrahim ne wannan domin aya ce za a nuna masa yace kafin ya ga ayar kuna yi ta'ammuli yayi observation Fasur-hunna ilai ma'ana su ai amirhunna wa hunna ilai ka tattara su ka karkatar da su zuwa gare ka kai ta'ammuli akan su ka gane kowanne da sifofinsa a kira'a kuma fasirhunna ilai wadda ita ba kira'a ce sab'iyya bi kasr فصرهن ilai أي فقطعهن ilai ka كاسو ka كتكترات su ka tattara su zuwa gare ka kuma sannan ka sanya a kowane akan duwa akan kowane dutse ka sanya juz'i na su nan a cikin maganar akwai harf wato idan ka tattara su kai ta'ammuli to ka yanyanka su da an yi ishara akan attajizi'a juz'i sashi kaso in ka karkasa su ka sanya akan kowane dutse wani kaso na waɗannan tsuntsayen a cakuɗe fadal alkum fadal ala kulli jabalin min hunna juz'an thumma hunna sannan ka kira su ka kira su da sunayen su waɗannan tsuntsaye din ya na ka sa'aya za su zo maka suna masu gaggawa bai ce ya na ka tsayiran ba ya ce zan zo maka suna tashi da fuka-fiki ba domin suna tashi da fuka-fiki kila ba za ka gane kamar tasu ba amma suka zo maka sa'ayar suna tafiya akan kafafunsu za gani wannan shine wanda na gani mai sifa kaza da kaza wannan shine wanda na gani mai sifa da kaza da kaza hmm? ya ati na ka sa'aya za su zo maka suna masu gaggawa suna masu gudu wa alam ka sani annallaha azizun hakim cewa Allah madaukakin sarki mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa ba abin da ba zai iya yi ba hakim gwani ne cikin ayyukansa akwai hikima akwai gwaninta idan ka ga aikin allah sai ka ɗimauce ganin kyau da ƙayatarwa na abu me yasa waɗansu za ka ga masu yin lissafi ko a wannan wanda ya iya lissafi idan yi wani lissafin sai ka ga ya wani ihu kamar zai haukace ba wani abu ne jin daɗin bayyanar hikimar Allah da ya sanya a cikin tsarin halittarsa don lissafi shine ainihin bayani hikimar Allah ne da abubuwa yake sai ya ɗimauce to shine gwanintar Allah wa'alam ka san wannan to annabi ibrahim ya gani iyanan ya gani iyanan to amma dalilin Allah bai tsaya sai ka gani iyanan ba dalilin Allah yana nan a cikin sama da ƙasa wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun aya nawa ce tuni ga sunan suna wuce su a san mai da ƙasa amma suna amma gafalallu ne gaban su wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawan su ba sa imani da Allah face sai sun yi shirka sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyin mu a sassa da kuma a cikin a cikin har sai ya bayyana a gare su kan cewa alqur'ani din nan gaskiya ne saboda haka ayoyi ne Allah ayoyin Allah bayyanannu ne ba wai kawai sai ka ga iyalin ba sannan zai zama tukan cewa ka sami yaƙini ka sami ilimi amma tabbas abin da ka gani iyalin ya fi abin da yake kai imani da shi yaƙinan saboda hujjoji da dalilai na hankali wanda suka tabbata a gare ka wanda babba daga cikin wannan shi da babba daga cikin wannan shine gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mabudin wannan gabaki daya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗanda suka yi imani ba wani abu sun gani ba illa wannan domin sai na ka kaga abin da ya ce kenan cewa in dai shi ne da aka kawo masa labarin isra'il ya ce in dai shi ne ya faɗa gaskiya ya faɗa saboda sanin sifarsa da matukar gaskiya matuƙar gaskiya tun kafin zuwan addinin musulunci faƙar labi tuƙiƙun umuran min ƙabli na rayu a cikin shekaru masu yawa tun kafin annabci ya zo tun sani ba ba ne. kuma kamar ku zai mata bin thabit da ya yi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shaida a hali bai gani ba yace ya ake kai shaida ba gani yace muna gaskata ka da labarin da ke zuwa maka daga sama sannan mu ce ba za mu gaskata ka ba akan rigima da ake akan wani raƙu na duniya to babban aya kenan babban dalilin mumine kenan gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai ke tada da ƙara samun yaƙini da tadabburi a cikin alkur'ani da duba ayoyin Allah da kuma tafakkuri a cikin halittar sama da ƙasa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli a cikin halittar sammai da ƙasa da kuma saba sassabawa dare da rana akwai ayoyi bayyana ga masu hankali saboda haka mutum ya rinka tunani mutum ya rinka tunani akan abubuwan da ke cikin sama da kasa ka yi karatun abubuwan da ke cikin sama da ƙasa irin su abubuwan astronomy din da abubuwan geology na ilimin ƙasa da ilimin taurari da sauransu ka karanta dan ka ga gwanintar hukuncin Allah maɗaukakin sarki da halittar Allah ka da ƙara yaƙini wannan zai da ƙara maka imani da yaƙini a kan sha'anin Allah maɗaukakin sarki sannan wato bayan ka yi karatun alƙur'ani ya zama to alƙur'ani ya zama to jagoranka wajen wannan ba ka fassara alƙur'ani da abin da aka ce an yi an gano a astronomi ba akwai waɗansu sun ɗauka tunani a cikin ayoyin sama da ƙasa shine daga sinji an ce a yi bincike na science ya nuna abu kaza sai a ce to wannan shine aya alƙur'ani take nufi daga zarar kuma an ce a ayarin binciken ya kauce ba haka bane to ya zaka da ayar alqur'ani kuma kace ita ce fasara alqur'ani hmm? saboda haka tare da yin tsantseni a cikin wannan alkur'ani ya zama to ka kai tunani a cikin alqur'ani dukkan hujjojin da kake bukata suna cikin alkur'ani ka rinka karatun alqur'ani da dabburi ka fahimce shi sosai sannan ka kai istishhad na abin da alqur'ani ya faɗa da abinda da ilimi ya tabbatar ya zama to ilimi ne ba zato ba ba kuma wato tahmini ba fa a abin nan handan bandan a cikin duhu a'a abin da yake tabbas ilimi ya tabbatar da shi ya zamanto ya sha ya yi shaida ga abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani wannan babu laifi kamar yadda malamai da dama a cikin wannan zamani suka nuna na wajen wato amfani da waɗannan abubuwa na binciken zamani da yake nunawa yake nuna gaskiyar abin da Allah madaukakin sarki ya sauka a cikin alkur'ani wannan kamar yadda muka faɗa shine wato misali na ƙarshe da ya zo a cikin wannan surar aya ta ƙarshe da ta bayyana aya ma'ana wato ba aya da ma'ana wato hujja ta ƙarshe da ta zo da take nuna wato a dalilin tashin alkiyama da gaskata Allah da gaskata Allah da manzansa akan cewa Allah yana rayar da mutane yana rayar da matattu bayan mutuwarsu domin ga shi ya faru ga waɗannan annabawa na Allah maɗaukakin sarki sun gani iri-iri suka tashi daga ilmul yaqin zuwa ainul yaqin kuma <clears throat> dama wannan abu ne wanda yake kara ma zuciya yaqininta kuma wanda ya nuna mana kan cewar mu rinka neman ƙarin yaqini babban abin da zai kara mana yaqini shine karatun alqur'ani a babban abin da zai kara mana imani kenan إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana muminai su ne kadai in an ambaci Allah zukatan suke raurawa da tsoro suke girgiza suke jin tsoro saboda ganin girman Allah don an karanta musu ayoyin Allah an karanta musu alkur'ani zadatu imana ayoyin alkur'ani sai su kara musu imani to babban abin da zai kara mana imani karatun alkur'ani irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu kan mu karanta shi amma abin takeici sai ka ga yanzu abubuwa da dama suna sarrafar da mu daga alkur'ani ka ga mutum ya girma amma maimakon ya rinka ya sanya ma kansa wurdi na alkur'ani amma ya gwammace ya sanya ma kansa wurdi na karatun jarida kullum za a kawo masa jaridu da baki ɗaya na ƙasar nan sai ya karance su wurdinsa ne wannan na walha walhassa hmm? amma bai keɓance lokaci wanda zai karanta alkur'ani ga shi kuma ya ritaya saura kaɗan ake jira da zamanto to an tafi to wani ya daga cikin tarbiyyar da boko ya kawo mana mummunar tarbiyya Allah ya kyashe mu kamata ya mu dawo ya zuwa ga alkur'ani domin shi ne zai daɗa ƙara mana imani da Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa kuma muna gani gashi wannan sunna ta Allah maɗaukakin sarki ta nuna mana cewa annabawan Allah su ma suna neman ƙarin yaƙini akan yaƙinin da suke ci ba sa shakka ba su taɓa yin shakka ba amma suna neman ƙarin yaƙini to Allah ya nuna mana hanyar da za mu samu ƙarin yaƙini shine karatun alƙur'ani don haka lalle mu mai da hankali wajen karatun alƙur'ani wato sanin tafsirinsa da kuma tilawarsa ma mujarradin tilawarsa tana ƙara wa mummune imani mujarradin tilawarsa don Allah maɗaukakin sarki cewa idan ma aka yi musu tilawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yake sauraron tilawa ibn mas'ud yace ya zan karanta maka bayan kai aka so kan yace ina so in ji shi daga wajen wani na saboda karatun alkur'ani ka saurare shi ba ma ka karanta shi ba kawai karanta shi yana da ƙarin imani amma ka saurare shi ma da da ƙarin imani saboda littafi ne wanda babu kamarsa zancen allah ne zancen allah ne da kansa allah madaukakin sarki ya zance da shi da shi ne allah madaukakin sarki ya lafazi da shi ne allah maɗaukakin din da aswat ɗin da huruf din nan na alƙur'ani na allah maganar allah ce kuma allah ya sabanta da cewa mai albarka ne saboda haka albarkar nan tasa za ta zo maka ta kowace fuska da haka mai riko da shi kamkam domin allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana imani ya ƙara mana yaƙini allah maɗaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ya bani ikon binta allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya bani ikon nisantar ta subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa